Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kyautatar da rayuwar yara ƙanƙana da tallafa ma iya mata ce cewa da UNICEF ta tara 'yan jarida domin faɗakar da su game da illar aurar da yara mata alhali sun kasa shekaru goma sha takwas da haihuwa. La Lena Fatarara shi ne wakilin UNICEF cewa da Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa rayuwar iya mata da tallafa ma yara ƙanƙana. S'attaquer au mariage des enfants exige cependant la reconnaissance des divers facteurs Tunkar matsalar yi wa yara mata aure alhali suna da ƙanƙanan shekaru tamkar bugar maya ne da matsalolin da ke da nasaba da tattalin arziki al'adu yaƙi da talauci kuma 'yan jarida na da rawar ganin da za su taka a wannan fannin a wurin unicef 'yan jarida na da ƙaimin da za su amfani da shi haka ma abokanan wance ne na hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da bunƙasa rayuwar ɗiya mata da tallafa ma yara ƙanƙana domin 'yan jaridu na da ƙarfin faɗa a ji a cikin al'umma haka ma da kawo sauyi a cikin rayuwar jama'a da irin yadda ya kamata su hange su da hangen lamuran waɗansu daga cikinsu a dukkan faɗin duniya. Vous avez le pouvoir de façonner les valeurs des individus, leur manière de se percevoir, de percevoir les autres et le monde dans lequel ils vivent. Shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa rayuwar ɗiya mata da ba da tallafi ga yar ƙanƙana na jihar Tawa cewa da Malam Alasan Isa ya ce 'yan jarida na da ƙarfin faɗa a ji na taka rawar gani a cikin wannan lamarin domin yin faɗakarwa game da aurar da ɗiya mata da shekarun su suka kasa goma sha takwas. Le thème est d'une importance très capitale quand on sait que il touche Wannan maudu'un yana da muhimmancin gaske sane da cewa yana da nasaba da take haƙƙin yara ƙanƙana kuma aurar da yara ƙanƙana abu ne da ke wakana sosai a cikin wannan jihar Tattawa. Shi dai wannan taron horar da 'yan jarida game da aurar da yara mata ƙanƙana da shekarunsu suka kasa kai goma sha takwas zai ba 'yan jaridar damar samun makamashin aiki domin wayar da kan al'umma game da wannan matsalar da ke iya haifar da matsaloli da ke da nasaba da kiwon lafiya tattalin arziki zamantakewa da al'adun da talauci a mafi yawancin lokaci haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nishar